Karfe biyar da minti biyar Studio Kalangu ke magana daidai lokacin gabatar muku labaran Hausa mai gabatarwa mutari Muhammadu amma da farko ga mahimman kanunsu. A cikin mahimman kan labarin za ku yi cewa shugaban ƙasar Nijar bazum Mohamed a jiya ya jagoranci shiga aikin alkalai na shekara ya ɗauki aniyar yaƙar cin hanci a fannin shari'a muna ɗauke da ƙarin haske. an samu bullar cutar farar masassara a waɗansu yankuna na jihohin ƙasar Nijar. Ƙarin bayani tare da daraktan kiwon lafiya na jihar Tawa. Rahoton mu na musamman a yau zai mayar da hankali ne akan karatun boko na 'yan mata a cikin ƙaramar hukumar Kure. To yanzu ga labarun dalla-dalla. A jiya ne aka yi bikin shiga aikin alkalai na shekara da ya gudana a nan yamai. Shugaban ƙasa Bazum Muhammad ya ƙara jaddada aniyarsa domin tabbatar da daidaiton shari'a ga kowa a cikin ƙasa. Ga kaɗan daga cikin jawabin shugaban ƙasar sai mu saurari abin da yake cewa. Cikin fasalin shari'ar ƙasarmu, shari'a na kasancewa wani ginshiƙin daidaito cikin ƙasa mai 'yanci. A matsayina na shugaban kwamitin shawara na alƙalan ƙasa, ina sa kira ga dukkan sassan matsayi duk waɗanda suke da wani shugabanci cikin aikin shari'ar mu da su ƙara rubanya ruɓanya su domin kawo ƙarshen wasu munanan tabi'u da ba su darajanta tsarin shari'ar ƙasar mu Ina iya bayyana wasu daga cikin su. Babban jinkirin da ake samu wajen kula da harkokin shari'a, rubuta ta hukunce-hukuncen shari'a cikin lokaci abin bacin rai ne sosai domin abu ne da ya shafi rayuwar mutanen ƙasa game da karuwar waɗannan tabi'u na yi muku alkawari a bangare na na ɗaukar hukunci mai tsanani na ladabtarwa dole mu yi imani cewa idan babu yarda tsakanin 'yan ƙasa da kuma kotunan shari'a sai a ce babu wata shari'a kawai A Sharm al sheikh na ƙasar Egypt matasan ƙasar Nijar suna ci gaba da gabatar da shawarwari domin neman taimako da za a samu daidaiton illar canjin yanayi. Maman Harisu Thomas na ƙungiyar matasan Sahel a kan canjin yanayi a hirarsa da Nuha Belend a wakiliyar Fondation Irondel a wajen taron COP27 a ƙasar Egypt. Dole yanayi suna barna sosai a Nijar akwai wuraren fari lokacin damana da suke bazuwa akalla har wata guda game da abin da ya shafi daidaituwa muna shuke-shuken itatuwa ayyukan farfado da ƙasa kuma game da abin da ya shafi juriya muna amfani da sabbin makamashi masu karko kamar sola gas mai tsafta gaskiya abin farin ciki ne gare mu mu matasa mu zo kofo domin mu yi musanya ra'ayi a tsakanin ƙasashe game da tsarin samun tallafin kuɗi muna fatan wannan asusu ya kasance bisa adalci na daidaituwa ya kasance kashi 50 cikin 100 sannan na juriya ya kasance kashi 50 cikin 100 Ƙungiyar agaji ta Roja sun samu halartar muhawara akan canji yanayi a wannan karo na 27 cop Fenset, inda suka gana da abokanin hulɗa domin neman tallafi a cikin ayyukan da suke yi na yaƙar illar canjin yanayi a ƙasar Nijar. Tijani Adamu na ƙungiyar Roja na ƙasar Nijar a hirarsa da Alasa Abdu. Dalilan da ya sa muka zo wa gaduwar na da manufa biyu. Na farko gabatar da shawarwari na taimakawa ga samun kudade masu nau'i zuwa ga al'ummomin da suka fuskanci tasirin sauyin yanayi. Kasanmu Nijar ita ce ƙasa ta biyu a duniya wadda ta fi fuskantar al'amarin canjin yanayi. Mun fuskanci yawaitar ambaliyar ruwa, zahi mai tsanani, karamcin hilaye masu tsanwa da sauran bala'o'i da ke faruwa. Na biyu shine ya kasance mun zo mun halarci wanga taron don mu nuna abun da muke don ko mu ne kungiya wadda ta fi jimawa da girkawa kuma muka fi girma a cikin kungiyoyi masu kai dauki a duniya mai fiye da shekara 160 da girkawa kuma fiye da 'yan sa kai miliyan 100 gami da ma'aikatansu a cikin kasashe 192 a gaban abokanan hulɗa mun gabatar da ayyuka kala-kala da muke yi yanzu haka a ƙasar Nijar tare da sanin mahukunta musamman kan ayyukan kokowa ga canjin yanayi. Ana amfani da tsintsiya sosai a ƙasar Nijar wajen sharar gidaje da muhalli sai dai an yi la'akari tsintsiya ta yi tsada a baya-bayan na a kasuwannin Doso da Yamai. Wasu masu sana'ar sayar da tsintsiya sun bayyana dalilan hauhawar farashin tsintsiyar ga abin da suke shaidawa na Hadiza Hassan. A gona ta na noma ta sai na gyara na zo nake sayarwa. Ta yi wuya ne shi yasa take da tsada. Muna saida ta arba'in zuwa hamsin. Ba a same ta bane na sosai shi yasa. In ka samu yan uwaye biyu ko uku cikin gonarka sai ka hudda ka je ka saida ka biya yan bukatunka. In ka bar ta cikin gonar tana da riba amma wasu musgeta suke yi tunda matsala ce ga shibkoki na wake da hatsi. Tun ba ga zuwa bana ne ta yi tsada. Abin da yasa ga ta yi tsada kalgo ne aka samu sai kowa koma sai da kalgon. Amma bana ba ko ina aka same shi ba. Damana ta yi kyau mutane sun ji daɗi amma ba kowa ya same shi ba. Matsalar rashin tsintsiya ta faro ne tun bara da ba a samu isasshen ruwan sama ba. Kun san sai tsintsiyar ta kusa jikin uwar sannan ne ɗiyan in sun nuna za su zuba sannan kuma su sake hutuwa. An samu bullar farar masassara a ƙasar Nijar a cewar wata cibiyar binciken gwajin tuttuka da ta yada rahotonta a ranar Talata. An samu bullar cutar ne a yankunan Doso, Zandar, Tawa da Agades. A jihar Tawa, asibitin Madawa keta ne abin ya shafa. Ƙarin bayani tare da Dr. Isufu Bube Yakuba, daraktan kiwon lafiya na jihar Tawa a hirarsa da Abdullahi Ausuk. Hakika mun tantance masu alamun kamuwa guda uku na farar masassara a likitar madawa. Haka kuma an gano mai alama kamuwa guda a likitar keta. A dunkule muna da mutane hudu da suka harbu da farar masassarar a waɗannan likitoci biyu na yankin cewa madawa da keta. Ga abin da za a iya cewa sai dai abin bakin ciki a bangaren madawa an samu mutum biyu da suka mutu game da wannan cutar. Dalilin kenan babban ma'aikatar ta tura wata tawaga ta kwararru domin binciken waɗannan mara lafiya dole ne a yi bincike domin tabbatar da lalle cutar ce domin a san menene ya janyo wannan cuta da kuma ganin matakan da ya kamata a ɗauka domin takaita yaduwar cutar cikin al'umma. A daren uku zuwa hudu ga watan Nuwamba fiye da masu son tafiya bakuncin haure 100 ne jami'an polis suka tsare a kance da ke cikin jihar Zandar. an kira taron gaggawa a matamai wanda ya hada da hukumomi da sarakunan gargajiya na gundumar domin ɗaukar mataki ƙarin bayani tare da sarkin kance abdulkadir amadu isaka a hirarsa da habu sarki saleh mu kadai muke da hakkin mi maganin wannan maganin take ba wani ba za mu jira daga wani guri wanda zai zo ya mana maganin wannan abu in proje ne kamar yadda nake hudi ko da yaushe proje bai mana maganin wannan take hudi ne suke baya yi yau in gwamnati ce bai kamata ba a ce mu mutanen kance mun yi zuru mun sa gwamnati ido gwamnati kasar mutum gari nawa ne guri nawa ne kenan mu ne al'umma ya kamata mu da kanmu mu tashi ban mu da talaucin da za a ce mutanen kasar kance sun wuta sun je sun yo bara su ci sai siyasa ta tashi ne za a zo a yi gundurun gumu kowa ya zo shiga daji kuma yanzu ga wuta tana cin mu kuma mutanen ba su hutawa su zo a yi magana haka na ake rayuwa akwai wutar da ta yi wannan amma kowa sai da neman matsayi ko kuma neman abu kasan ka cika daji ka je wajen al'umma wannan ka ce su taimaka ma to mutanen mu suna cikin jahilci ba ma hudda su ba tunda wannan abin kamar da ba su alamar za su bari menene ba a musu ba amma dole mu lura cewa tunda suna cikin mummunar jahilci kenan mu da muke da wannan insu da duk wani wanda suke abu in ya taho ake tunkare su to mu tunkare su Sabon Sultan na Katsina Maraɗi Ahmed Ali Zaki da aka zaɓa biyar ga watan Nuwamba ya shiga fadarsa a yau da safe. A jawabinsa na farko a matsayinsa na Sultan ya yi kira a yi cuɗaya domin ci gaban masarautar ta Maraɗi. Ƙarin bayani tare da Mohamed Maman. sommes rentrés dans la maison de nos aïeux. Mun shigo gidan kakanninmu abun farin ciki ne gare ni da kuma iyalai na. Ina wa al'ummar maraɗi godiya da ta yi taka tsantsan a lokacin takarata kuma ina gayyatar su na su riƙa mani ga wannan sabon yaunin da aka ɗora mini yanda za mu girka tabbataccen ci gaba ga wannan ƙasar tamu. Muna sa kira ga kowa da kowa kuma ba wani bambanci tsakanin biya muradi ko talaka muna gayyatar kowa ya zo ya kama musamman masu biya maradan. don amfaninmu ne mu duka na ganin birnin ganamu ya samu yalwata Ɗaya daga cikin albarkatun al'adu da ilimi wanda yana daga cikin mafi daɗewa Afirka da aka kira da ake kira asusun bincike da tsimi a nan yamai a nan tsangayar bincike kan kimiyyar ɗan adam da aka kirkira a shekarar 1944 sai dai kayayyakin da ake ajiyewa suna iya ɓacewa idan ba a kula da su ba a cewar fati uwar gidan Usman mai kula da gurin ajiye waɗannan kayayyaki a hirarta da Ali Tajisir Ahmed. An kirkiro ɗakin littattafai na cibiyar binciken kimiyyar ɗan adam a shekarar 1944. Tun da aka kirkiro cibiyar, tsamin littattafan sun fi juzi'i dubu da kuma kusan littattafai 550 da ake fidowa lokaci zuwa lokaci. Don samun amfani da wa'annan tsimin mai sha'awar karatunsu ya kamata a ce yana da katin ɗan ƙasa. Muna aiki tare da sauran ɗakunan littattafai na ƙasar Nijar ta hanyar kasida ta gama gari da ke saman wani shafi da ake kira PMB. Abin da ya yi saura yanzu kawai shine saka tsimin cikin wani shafin ajiya kan wata na'ura don samun su akan yanar gizo. Mun ma kammala wani aiki da ya kamata a yi don wannan ajiya don adana tsofin takardu saboda sun lalace kenan wa'annan takardun ya kamata a kiyaye su. Hanyar yin haka kuma ita ce a adana su saman na'ura. Makarantar Firamare eh, Ciro ta uku tana fuskantar matsaloli dangance da tafiyar karatu musamman tare da shigowar lokacin sanyi a cewar Nafisa Amadu Musa malamar makarantar ta ce suna da rashin isassun ajujuwa da bentunan zama sai mu saurari abin da take shaidawa Ahmed Fila. Muna da matsaloli da dama musamman ma na aji. Ajujuwa biyu kaɗai ke gare mu alhali kuma fanni hudu ne ke gare mu. Mun soma da aji ɗaya, mun sha wahala sosai babu taga babu tsayayyar koha sannan tabarmi ne muke zaune a kai sai da ma'aikatar ilimi ta taimaka mana da bancina goma. Sauran ajujuwan hudu babu ma bancina. Hakan nan dai muka yi dubara muka yi wani ajin ɗaya. Mun nemi uwaye su ɗan tarbata mana jika-jika amma da yawa ba su bada ba dan abin da muka samu muka caccabta muka gyara aji guda na yanta biyu yanzu haka yanta ɗaya mun haɗa su da yanta uku saboda babu aji yanta hudu sai da muka nemi aran aji a makarantar cirodo gaskiya muna buƙatar gwamnati ya taimaka muna mun san da ba a iya yin duka amma muna kira da a saka wakilai ko ina cikin jihohi don su rinka sa ido kan yadda al'amuran makarantu ke tahiya. Studio Mara. Domin baiwa 'yan mata damar zuwa makarantun boko a cikin ƙaramar hukumar kure ana yin waɗansu ayyuka a fannin makarantu. Ga dai shugaban wakilan malaman makarantu ko kuma makarantu na kure musamman wasalke Bashiru eh, a hirarsa da Yalli Abdulmumuni sai mu saurari abin da yake ce masa. A da a yanzu dai bisa rawaitar shiga makaranta ajin shekara 2022-2023 harabar inspektan kwamin ɗin kure na da ɗalibai 675 na firamare da na jardin damfan. 'Yan mata 3,206 kwatankwacin kaso 52.77 cikin 100 adadin ƙarshen watan Oktoba ne wani. Don a komawar makaranta adadin yana ƙaruwa dangance da lattin da aka samu a cikin cikin wasu garuruwa ba mu samu muka girka ɗaliban sai e ba dangance da rashin malaman ba da karatu ba mu samu muka sanya ɗaliban sai e ba a ajinsu dangance da rashin malaman ba da karatu waɗanne cikas ne ake cin karo da su wajen shigar da ɗiya mata a makarantunku. Tabbataccen cikas shine wasu ɗiya matan da suka shiga suka samu zuwa kwaleji ajin CZM sai ka ga an ɗama musu armi. Akwai kuma talauci da ke sa uwayen su yi amfani da wa'annan yara ɗiya mata ga ayyukan gida. Amma game da wayar da kai da muka ta yi ta hanyar tallafin wasu abokanan hulɗa da suka taimaka mana kamar UNICEF, REV, JEZ, SUSED mun samu mun ɗan kawar da wannan al'amari. a yanzu dai rashin malaman ba da karatun ne babbar matsala don yanzu haka a cikin makarantun mu da dama mun rubuta ɗalibai hamsin wani wuri ɗari kuma ba malami a yanzu haka ina da buƙatar malami kusan arba'in saboda azuzuwan sai sama. waɗanne ayyuka ne kuke yi kowace shekara domin riƙe da ƙara yawan adadin tura ɗiya mata a makaranta kamar yadda aka saba ne kowace shekara muna yin tsari na gudanar da aiki Ƙarshen labarun kenan a kasance lafiya.